ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون kuma kada ka bauta ma wani abin bauta tare da Allah babu wani abin bauta bisa cancanta bayan shi komai mai halaka ne ban da fuskarsa tsarki ya tabbata a gare shi shi kaɗai yake da hukunci yana hukunci da abin da ya ga dama kuma zuwa gare shi shi kaɗai za a mayar da ku a ranar alkiyama domin hisabi da sakamako